Maharan Boko Haram suna ta kai waɗansu hare-hare a jihar Arewa mai nisa a ƙauyen Komaka a ƙaramin hukumar Mora anda wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kwance ɗamarar da yake ɗauke da shi a cikin tsakiyar al'umma ya yi sanadiyan mutuwar mutane guda hudu sama da goma kuma suka jikkata yanzu haka dai an garziya da su asibitin Mora ana ba su kulawa ta musamman jim kaɗan da kai harin sai a gano wani wanda yake nema ya kwance nasa man a wani bariki na sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba an gano shi. Mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi. zan baka wannan bayani ne a matsayina na mai bada shawara na ministan hukumar tsaro na sadarwa. da yake a wannan da kaurewa mu ɗauki tsaron matakai eh, kasan mun zauna mun taro da ainihin minista tsaro Joseph Biti Asomo wanda ya ja mana kunna kuma ya ainihin gaya da cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da da ke faruwa da yake manta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin yan gudun hijira na boko haram suka fito daga kasar najeriya shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane saboda mu lura cewa wata kungiyar boko haram suna ainihin sake salo a kowane lokaci yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suka taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan kasar kamaru shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida gida mu shiga gida gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan kungiyar boko haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a arewa mai nisa musamman da shashin ainihin garin hamuka. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.